Ganin al'ada ga ɗiya ta kan bayyana ne a shekara goma sha uku wasu a shekara goma wasu kuma sai a shekara goma sha bakwai a cewar matan da muka tattauna da su su nuna cewar zubar al'ada farko ga 'yar mata wani bi yana sanya ta cikin damuwa. Maimuna da Fatuma sun fuskanci hakan tun suna da shekara goma sha biyu ga abin da suke faɗa. Da na fara ganin su na tsorata sai na gaya ma uwata ta ce min kar in damu ta ƙara min da wasu 'yan shawarwari don in san yadda zan yi nan gaba. Da na fara al'ada ina klaskin cesium ina da shekaru goma sha biyu. Dama na saba samun labaransu kenan ban damu ba. Na dai gaya wa wata ƙaunar ubana akwai wata ƙawata da ta girme ni ita ce ke gaya mana cesium take ta goma sha hudu. Aisatu uwar yara biyar cikinsu da ɗiya mace guda ta kwatanta ya zama wajibi ga uwaye mata da su waye kan 'ya'yansu mata kamin su su so maganin al'adar farko. Babbar ɗiyata ta fara ganin al'ada, bata ma san ba menene sai da ta tinkare ni. Ta ce min mamma na fara ganin jini. Na ce mata ai ba wani abun tsoro ba ne. Ya kamata mu rika tinkaran mu mata, mu rika kwatanta musu. Babu wanda ya dace da ba da shawara kamar uwa ga ɗiyarta. Kenan ya kamata iyaye su san da za su rika yi wa ɗiyansu mata. Bai kamata a rika sa iyaka tsakanin ɗiya da uwa ba. Madam Arimi Zuwaira Profesa fannin tattalin iyali a makarantar Complex Albishir ta Yame ta ce ta taɓa ba da gudunmuwarta ga wata 'yar mata da ta fuskanci ganin al'adarta ta farko a cikin kalas. A wannan zamani, ya mata na saurin fara al'ada tunda za a iya samun yarinya 'yar ajin cesium ba ta makai shekaru sha biyu ba har ta fara al'ada. Wata rana ma ya taɓa faruwa. Yarinya duka-duka shekarunta sha ɗaya. Tana kwance a aji ta ce min ba ta jikinta. Na ce ta zo ko da ta tashi bujanta duka ya ɓace da shi ne da ta lura sai ta ji tsoro ta fara ɓoye ɓoye na jata na kwatanta mata duk da haka sai da ta yi kwana biyu bata tako kafa na ganin al'ada wani lamari ne na rayuwa kuma na lokaci zuwa lokaci da ke girsar ya mace don haka abun shawari ne ga uwaye mata na su baiwa 'yarsu masaniya a kai domin kulawa da tsabtace kanta don kuma ta samu inganta kyaukyawar rayuwa da zaran ta manyanta.